amarya saratu kenan yaya ni da fita ai wato wannan rike wannan sai ki dabarta kuma <laughs> kin san dai ba wata matsala me zan da ita saratu ina baki wannan ɗari biyar ne kawai saboda kulawa da kuma alaƙar zaman aure ni da ke muna zama na sha'awa ni fa mai gida saurara ka ji ai na gaya maka na ce ni ɗari biyar ba ta isa na komai a gidan nan wallahi ko ka ƙara min ko kuma in yamma da kuɗin ka ba abin da zan yi da ɗari biyar ɗin nan a'a ana ganin ka da uniform inspector amma kullum ɗari biyar kowa abu da man auren nan namu a gidan nan akwai shinkafa akwai tali a cikin gidan nan akwai makaroni a cikin gidan nan fa amarya ta saratuwa fa ikon Allah <laughs> akwai manja fa a cikin gidan nan har fa da man gyaɗa bangaren kayan gyara miya kuma ga a tarihu nan ga tumatiri nan albasa ta tasai ebiri sun fa inside mai gidan nan bangaren kayan miya wannan ina baki ne kawai saboda kulawa ne a waje ba a waje kake inspector a cikin gidan nan sunan ka falalu wa sunan ka falalu fala kuma wannan sunan da kika canza min wallahi kin ci amana suna na inspector falalu ni nake ba da doka da oda a bi dole saboda aiki na ne amma har yau a gida na ki kallace ni ki kare min kallo da mukamai na na kafadu na gaba daya ki ce min suna na falalu fi sabilillahi sai ka ce wani dan yawon dan jagoran bara kin ci amana wannan kudin ba kya so kike so a ni ba ta ne maka ba na so ashe kina da hankali ki ai da sai ki ce min ba kya so amma ai sai ka karo ko wallahi ba zan karo ba aiki da ke zaki rena kuɗi yanzu na yi koma inda ya fito billahi ladi ina gaya ni na fita kaga dama ba ni dalili yasa na kira ka ba kudade nake dan su a hannunka zan dan yi wa'in su bukatu da su hawa amma ya kamata dai ki dinga gane lamarin rayuwar nan shekaran jiya fa na kukuta da kyar na samo dubu goma kika ce min kina buƙatar kuɗi na samo dubu goma nan da kyar na zo na baki kuma yanzu ki ce kina neman wasu kuɗi kaga malam ni fa wani dogon bayani nake nema ba kuɗi na ce maka ina so idan za su samu ka gaya mu idan kuma za su samu sai ka gaya mu ba sai ka tsaya ba kana wani nuku ba ya kamata ba ki gane ko atm fa wani lokacin ana zuwa da ka a cikin haka ne ka sa kati za ka cire kuɗa ko out of service ko kuma kuɗi sun ƙare na kuma ni da ba atm ba ya kamata ki dinga duba lamarin nan dubu ishirin a maran nan ba ƙananan kuɗi ba ne me nake yi buge buge ne fa tunda ba ka da ita in ka samu ka zo mu yi magana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 a to dole dole sai dole sai sai mun sai mun bincike ka san daga ina kake mm. ba haka za mu za mu baka ka fantsa cikin mutane ka fantsa mu cikin cikin unguwa me ka kunsu me ka me yana jaka ce jaka eh sawa eh ya ai ba zan gane ba ina sai kai tafiya kamar kilomita 50 ka bude zo nan zo nan a ji a gani ko ba ka da gaskiya bude yana gaskiya ne a mun suke da ruwa ku kaci neman ban dariya kayan sawa ta ne amma ni ji mana ita rayuwa ita rayuwa ya hikima ce eh. ha kawai ka zo kada ka ka shigo cikin mutane haka jikuku da kaya ba mu san waye kai ba mu je mu ja kanmu haka ake rayuwa ka je duba ba komai kayan sawa ta ne daga hannunka na daga ne na ko kuɗi ne kuɗin gansu kuɗin gansu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 yau salamu alaikum salamu alaikum amariya na'am fito da Allah <laughs> amarya kenan na shigo wani iri kuma ke ma na ganki wani iri gaba ɗaya don allah kakka dame ni ki samu katuwar langa sai ki zubo min abinci na ki buɗe wannan ɗakin ko ki buɗe falo ki kai min so nake na zauna na bararraje na ci abinci na yadda zai shiga jiki hmm. abinci ko eh. to akuya ta barar da miya aku me na ɗora miya a kicin kan na shiga ɗaki na ɗauko abu akuya ta barar amarya kenan amarya wasu baƙaƙe kika kike ta nuna min kin rubuta min bakakin kuma har yanzu kin kasa rubuta min kananan bakin da zan gane ban fa gane fa me kike nufi baka gane ba wallahi ban gane nace akuya ta shigo gidan nan ta barar da miya a kicin a nan gidan eh wannan ƙarya ne wannan zancen ba ƙarya kike ba amma ni ba zan lamunta har a ce akuya ta taho daga wani gida yawon sanaban fele kyangar lambar akuya ta zo ta tsallake gidajen civilian ta kwararo ta tunkaro ta turo ta murgino ta shigo gidan yan feto na ɗan sanda to wannan magana da saki Allah ku wannan magana da sake an biyo mai kaza kai to amma ina zuwa tukunna idan akuya ta barar da miya samu kwano ki naman ki tsitsince mu sai na rage wata wata asarar ai da ta barar tsince naman tai ta cinye babar maka ta yi ba bara da me ta cinye nama mhm. ban taba ji ba tun da nake a duniya ban taba gani ba kuma ban taba ji ba akuya ta yi barin miya kuma ta bi nama ta tsitsince kamar mai kalan kasuwa ta cinye wallahi ban taba gani ba mm, ai ka san na saba yi maka ye ba fa ƙarya nace kin yi ba <laughs> amarya ba ta laifi wala ba ƙarya nace kin yi ba amma ni ban taba gani ba kuma ban taba ji ba ai ka san na saba ƙarya ƙarya nake yi tunda na ga amarya magana nan tana nema ta kai mu dare kin san wani abu taimaka ki tsakuro indomi a kicin ko uku ko hudu ki shiga ki dan dabar mu na sauke wani nauyi sai dai ka ci indomi eh wallahi to shike na kakkada mu zan dora indomi amma ka san da cewa kai zaka kula da shi a'a garin nan na wahala kan gane amma dai na san ka sha wahala a nan gaba wahala ba karama ba mu garin nan naku sai a hankali lunguna saƙo saƙo <laughs> saƙo kai ya gari to ai ka san Kano dama da lunguna tun ba ma unguwan nan tamu ba sannu ya ka baro mutanen gida ya mai gidan nan naki yana nan lafiya lau yana wurin aiki <laughs> ah ma yawa ah wai wannan ya kai ne Eh, kawuna ne ya zo da duba mu eh lokacin da aka yi auren bayana baya na shine yanzu ya ce bari ya zo ya ga lafiyar mu kai amma dai an samu akasi wanda shi ya sani ai shi ne wanda na gaya miki na baki labarin nan har ma ka gama mata kenan ka ce aiki ya faɗo gida ai aiki ne kansa wallahi aiki ne kansa tsoro sai dai ba a bude shafi ba a shafi da ka tsaya da Allah ya sa cika aiki ne a kansa wallahi hannu ya dan masa sacin sai da ji tukuku ashe kuɗi ne <laughs> ko Allah ya sa kuma dai ba kwana zai ba saboda kin san ne da gonar ta mu take nan ba nan ba wani daki da zai shiga ko nan tsakar gida kuma ko a shikenan mai kwana a waje ga waje sun sai aka masa tabarma a waje eh, an in ba ka da gurin ajiye shi ni sai in nemi alfarma makota ya kwana ka damu kanka ni matafi ne da kanan ma daura ne shi kenan ba to alhamdulillah wallahi kuwa to alhamdulillah Ada inda a ce dakin ma ba wani abu ga daki sai kwana ma a wannan a wannan daki ni da so ne in tafi saboda ina da uzuri to amma da ka matsa yana kwana sa wannan a ah, ba ba wai akwai kaya a ciki ne shikenan kawo ba wani abu ni da wannan surutun da yake ta faman zubawa kawai tashi mu tafi raka kaka da kai dare to ka mun gode yawa to mun gode kawo amma ba na tafi ba baki wani abu eh da sai mu baki ai eh, sai mu je da madalla kawo madalla kawo madalla wallahi kaban kunya wallahi kaban kunya mai gida ba dai dan uwana na jikina ya zo duba mu a gidan nan ka ringa korarsa kwana dai da zai yi a gidan nan kwana ɗaya in ya kwana ya tashi ya tafi ba tafiya da gida zai ba amma ka ringa wani kwamfuta ne wai waye ce miki ne korarsa kai? shi ba korarsa kai ba shi cewa ai daura zai daura zai wuce ha amma ai ga idan dan uwanka ya zo gidan nan na nuna masa irin wannan halayyar da ka nuna min wallahi ba za ka ji daɗi ba ai na ce miki ba korisa aka yi ba an sa shi a hanya kuma ya gane da yake ban alalim ga gane ne ne amma ke tun da tun da kin ja hushi sai ki hamu ta ki kira shi kace zo ki zo ku kwana nami kai da gidanka ka hana shi ya kwana ba abin da zai sa ya zo ya kwana kai dai da gidanka kai zaman ka shi yayi sa me gida Stop. gaskiya baka haɗu ba a ce akan dubu ashirin tun da ka tafi baka dawo ba sai yau habarabi yanzu kya zo gurin nan ko sallama ma babu ma a gaisa ma baki ba kawai ke ta kuɗi kike yi habarabi to ya kake lafiya lau hmm. ina fatan dai ka zo min da sako na ko hai damu da kuɗi damu da kuɗi to kwantar da hankalinki wannan dai kuɗi an samu amma fa dubu sha biyar ne dubu goma maka dubu goma ai sai dai ka koma ka je ka ciko su sannan ka dawo to kwantar da dubu ashirin ce ga ta hmm. yanzu na ci bayani ɗaya uku hudu shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha sha sha sha To, sai yanzu na ji mutuncinka ya ƙara ƙaruwa da ka kawo kuɗin nan. Yanzu da ma ka san ashe za ka samu dubu ashirin ɗin sai da ka wahal da kanka kwana biyar ba ka zo ba? To shi kenan yanzu dai kin karɓi kuɗi to ya batun magana soyayyar ta mu ina ta kwana. Kawai ka je kawai bayan magana ba in yi so in ka dama ya yi firan. To yanzu kuma ba. Ha? Yanzu? a'a ba za mu yi fira da kai yanzu ba yanzu in kuma wani ya zo wanda zai kawo irin su ko wanda suka fi su fa ya ganka ka ka kore min shikenan wai ba ni kadai bane dama au kai a tunanin kai kadai ne ai ni idan na wanke yau gobe na wanke wannan gobe jibi wani zan sake wankewa kamar yadda na wanke ka gaskiya ne ni ma na san abu mai kyawu ai ba a samu sa cikin sauki kuma Allah ya da ni zan dauke ki ba komai za mu juri bawa raƙumi shayi za mu dawo da bayan magariba to in ka zo dan kanka in baka zo ba ni dai kaga bukata ta ta biya yanzu sai in je in yi sauran bukatu na wai ki kawa ta rabu ba za ki aure ba kin ga raba ni da auren nan ina ne ina wani aure yanzu ka je ka yi aure a bakka da shelo wallahi kai mun sha aiki wallahi rike taki muka yi rike taki muka yau a jihu ke ah, kuma dan karka taki kuma sai a zuba maka kuɗi a jihu ba ta karkace nake da kuma abinci na kai da kace kun yi rike taki ai na dauka koma shine a ai gidan nan babu abinci what what do you mean baki na yi na zuba musu wanda kenan suka cinye na ga suna lasa farantin ɗauko naka na juye musu look ya zaki maka to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karrama bakonka ni kuma gani nayi bako raba ne wannan gaskiya amma ya dace in bako zai zo gida zai yi da kai ka sanar da kai a waya ce gani nan zuwa gidan ka zan kai maka kai masa farfiyarin abubuwan jin daɗi ha to ni dai abinci babu a gidan nan kai hakuri kai ai ku kuna da matsala kai kuna da matsala bari in ji bari biyar ma'aikaci ne wato rabi na tsaya na yi wani dogon tunani da nazari gaskiyar magana na gano cewar ke ba kalar irin matar da zan aura ba ce hmm. kai a tunaninka ni kalar matar da zaka iya aura ne ai ya kamata ka canza tunaninka ai haƙuri kai za a ba wa haƙuri domin ni ko yanzu kasuwa ta watsi dan koli mai rabin cin riba ya ci babu komai ko ma dai me zaki ce mu dai babu komai ni dai addu'ar da zan miki Allah ubangiji ya shirye ki shirin addinin musulunci dan na ga hanyar da kika bi wallahi ba hanya ce mai kyau ba kin bauɗe amma zan miki addu'a Allah ubangiji ya shirya da ki wannan kuma kai ne kake bukata shirya ba ni ba ah, amarya ni zan fita ban gane za ka fita ba eh ina kudin cefa nan ye ba ma ka san kudin cefa ne ba kenan kai eh kudin cefa ne amarya sai dai ba ya haƙuri ba ko ko yau da kullum sai Allah hmm? ban gane a yi haƙuri ba ki haƙuri mana an kin kula za ki ga cewar fa a matsayin ki fa na mata ɗan sanda ya kamata ki gane cewar wata ya nisa. To mu ci me, mu ci babu a gidan? In ka fita ka tafi da me zan yi girki, baka aje ko sisi ba, dan kuɗin ma da kake ajiya da bai taka kara ya karya ba yanzu ka daina ajiyewa. Tun da abin haka ne, a amarya ki yi haƙuri kawai a ci fara da mai. Ni ba na cin fara da mai. Ye? Ba zan ci fara da mai sai dai ka ci. Sau nawa nake ebo kuɗaɗe na dunguzo na baki ki fara da mai a gidan nan. kuma ba ta nake ba bincike nake ba hmm. na sha baki kuɗi ma a nan gidan akwai ranar ma da aka ce min an yi girkin waya kuya ta bar ta tsame na mata oh abin da dai kake so ka ce kenan ko abin da zaka rama kenan to ka je ba zan yi ba fara da man ma ba za a ci ba a zauna da yunwa ba za a ci ba mm, ɗan sanda yunwa ba ta hana shi fita aiki ni zan fita gurin aiki na he dan na kare kasata sai ka je falalu fala Wane ne fala fala wane na su su Ina ina su zo. Wake me yake damun kanki ne Eh da nabi. Ki dinga bari sai na gama tantancewa duk wanda zai zo ya kawo mana ziyara sai ya kawo mana ziyara. Amma ban ga wanda zai ji kuma ki dinga da mutane suna suna sun gida sira suna tsawo mana cikin gida kannan babata ba yan kannan ta ke ce da ita ma dai babu take ta ɗan ɗauki kafa ta kwana biyu abin take da ke faɗi eh, ta ta ta dawo hannu amma dai ka san ina da dangi dangin naki ba zai yiwu ba ke abin da nake so da ke za mu rinta makame za mu za mu kaza mun kame tun da kofa famfo sai mun kai cikin ban shekara muna kame to kar ki jawo abin da za a ce an kama yan uwanki wannan kaman in muka kama kaza mun bincike za a kan wanda aka kama kar ki sake in zo gidan nan da baki a gidan nan na ga miki gaskiya ha amma abokina ya aka kai yanke wannan hukunci haka ai ba wai ya aka na yanke hukunci bane abinda zaka duba wato na zauna ne na yi nazari iya nazari akan zamantakewa ta da wannan yarinya na fahimci cewar magana ta gaskiya yarinyar nan ba matar da zan yi ba. saboda yarinyar nan kullum matsaloli ne da ita yau ba ni gobe ba ni yau matsala kaza gobe ta kaza to abinda za ka duba tun daga waje ma <clears throat> tana kawo irin wannan matsaloli na ba ni kuɗi ba ni kuɗi to idan aka ce an yi aure kuma an waye gari babu kuɗin ya rayuwar za ta kasance wannan fa ne abin dubawa gaskiya ne ka san irin wani dama ya kamata a ce ka zaɓa wa 'ya'yan wata gari domin su samu tarbiyya mai kyau ma hankalinka sai ku kwanciya amma ya kasance a ce yarinya ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni inda gaskiya abokina na baka shawarar in ta halin da za a rabu da ita ka rabu da ita ka zai fi sauki ai na ma rabu da ita ai zancen ma amma wai koma a ci gaba da neman ta ai ba maganar ma abin da ba zai yi wani to kaga abin da ake gudu idan nan gaba an zo an yi auren ta saba da a bata kuɗi kuma abin da zai baka haushi a yadda na lura eh, ba fa wai ni kadai ba ne wanda take karba din daga gare ni muna da yawa to kaga me ta riga ta saba da samun kuɗi to ran da aka ce an yi waye gari ta yi aure tana gida kuma babu kuɗin to ya rayuwar za ta kasance ina ganin wannan hukunci da ka yanke ina goyon baya ga abokin ɗari bisa ɗari ga sai mu ƙara samu sallaci na kamar lokaci eh, lokaci sallah eh gara mu ƙara zauna ka ci iyacin ka amma ni ni a matsayin zan dafa ma ba to da Allah zan tambaye ki mm, mm, mm, ina jin ka wai tsaya tukunna ke kina tuna cewar zaman aure wace irin mace ce ke wata tun da nake ban taɓa miki gwanin ta ba nan gida. Hmm. Ai ba za ka yi ba. ta ba ba za ka taɓa yi ba. Yanzu ka shiga kicin ga zani can da nake girki da shi ka shiga ka ɗauka ka ɗaura. Ka je ka ɗaura ka girka a Ni ɗin. Kwarai. Wato a can waje na sa kaki na je na aikin ɗan sanda nan kuma gidana na zo da kurjini nan zama ku. Mhm. Wannan ba zai yiwu ba. Ta gani ba tsayin wuce da Allah. Ye? Kai wannan fa sai wannan fa matar fa na ga alama cewar fa sai fa na tashi tsaye da akan ta balla. To amma ban bai kamata ma damu ba. son ji mutum sai ka shigo ofis din da mutum mota haka ya taho ko kuɗin kama masa wata magana ko kuɗi Abadalla. Amma wallahi ka ban mamaki. Kamar me? Wallahi ka ji kunya. Ka ji kunya! Yanzu kenan da 'yan uwan nawa sun zo, su kawo zuga, ka zo ka kama ka tafi da su. Ba 'yan uwan ki muka zo nan ba, amma dai kan ku ta sai na ga miki ce za mu yi kaza mun kame ko? kaza mun kai muka fara tun da kofa famfo har cikin fan shekara ina inda ake yin fim wani shago da ake yin kasa ɗan hausa wasan koko eh wajen can su hamu editor ma da launar da sanar kuka ɗaukar tafiya jefa shi a mota duk mun kwashe su da wannan shagunan gaba Oh! gaskiya shine karin tumo cikin gidanka ka kama kuma yan uwana da suka zo suka kawo man ziyara. to da mun mun yan uwanki da akwai haɗari saboda wanda aka kama a abuja za a yi da su abuja za a yi da su wallahi ka ji kunya wallahi ka ji kunya wannan halin naka to tun da haka ne ni yanzu gaskiya zan nemi sana'a an shiga ɗan wurin neman kuɗin nan in ce ko dinki da saƙa na ɗan tara kuɗi na in samu dan ƙaramin gida in kama sai dan ƙaramin buhun shinkafa in jefa idan yan uwana sun zo in raka sauke su a cikin da kai baka so a zo gidanka ban gane ƴan uwanki ba